اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama irin wannan rana ta yau wato ranar juma'a ranar goma sha ɗaya ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take daidai da talatin ga watan ɗaya watan januwari na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda in allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma za mu ɗora daga inda muka dakata a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah yau za mu tashi farkon sabuwar sura suratul inshiqaqi ita ce ko na ban ji ba ba mu gama mu ɗafi fina ba da saura ko Ayata nawa ne za mu tashi ishirin da tara? to za mu tashi ayata ishirin da tara. a wajen ƙarshen mu mutaffifin wacce ba mu ƙarasa ba a wancan sati da na gabata insha Allah za mu ƙarasa sannan mu ci gaba da sabuwar sura akar muka Allah bismillah Allahu akbar in ba mu manta ba ita wannan sura mudaffifin Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana a cikinta aljaza'u min jinsil amal to abinda mutum ya aikata shi za a aikata mashi sakamako yana zuwa ne gwargwadon aikin da mai aiki ya aikata ma'ana duk abinda mutum ya shuka tabbas shi yake girba to wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na ajara mu. lalle waɗanda suke mujirmai masu aikata aikin masha'a a rayuwarsu a duniya kanu minal ladzina amanu yarhaqun sun kasance suna yi wa masu imani dariya a lokacin da suka ga masu imani sun ta wajen bin Allah da ƙawa, suna yin abin da ya dace da abin da Allah ya umurni sun takura rayuwarsu sun takura son zakatansu sun tsaya sun dage sai abin da Allah ya ce komi rintsi komin wahala suna dagewa su yi ga yanda za a yi wata walawala su samu duniya su ji daɗi amma saboda Allah ya haramta sun takura kansu sun hana su yi wa'inda suke 'yan duniya wa'inda suke mujirmai duk sanda suka ga mumine mutanen kirki da irin wannan sifa Yar yarhaquna za su rika musu dariya suna ɗaukar su su gyadadawa suna ɗaukar su wasu ƙauyawa Allahu akbar haka abin yake duk wanda ya ruko da addinin Allah sau da kafa abin da addini ya zo da shi zai dabbaka aikace babu shakka sai ya zamo abin dariya a gurin waɗanda suke ‘yan bashaku-bashakun rayuwa, sai ya zamo ba ƙauye ba ƙauye, sai ya zamo kidahumi, a wajen waɗanda suke 'yan duniya da a yi musu kallon kamar waɗansu wawaye ne su ne musu dariya Allah ya ce wa’i zamar robihim ya ta gama zo duk sanda waɗancan mujirmai suka wuce waɗannan mutanen kirki suna aiki na kwarai na takura marayuwarsu domin su ji daɗin lahira ya ta zo na to za ka ga suna zindansu su ne masu gamazo shine nuni da baki zinde kenan ko ga suna wai su mutane kirki ne eh na kware ne wai su ba ruwansu da kaza ba ruwansu da kaza wai sunan na Allah ne sun takura sai sai abin da aka ce wajen wa'azi ya ta gama zuna. suna zindan su suna gulmar su suna yi da su suna daukar su wai su sha girgirbau subhanallah su ne musu izgili wa idan qalabu su waɗannan 'yan duniya in suka juya ila ahalihim zuwa ga iyalinsu gida cikin jin daɗi da kayan alatu waɗanda aka rarumo aka tattaro daga cikin yaki halar yaki haram an tara haram an rufe an da kai in suka koma cikin iyalinsu in ƙalibu fakihin sukan koma cikin jiji da kai ba wanda ya kai kamata ba wanda zai iya taka ne Wa ya kai kama ne saboda sun tara ta yaki halai yaki haram suna ga sun fi ƙarfin kowa suna ga sun fi ƙarfin komi wa izara auhum a dukkan lokacin da su wa'ancan miyagu dai mujirmai suka hangi wa'annan mutanen kirki suka ga wa'annan mutanen kirki su gulmansu, gulman su inna haula ila ralu suna ce kai wa'annan mutane fa sun bata wa'annan mutane sun bata wai sun ɗauka wannan abin da suke wa samu wani sakamako gobe kiyama yu ai aljanna ta mai rabo ce idan haka kuna su sheki ayansu ko suna ga kamar su masu wayo ne Allah ya ce duk wannan zindan da suke yi da gulman makin da suke da masu imani da wannan zinde da yafatin da suke musu wa ma ursilu alaihim hafizin ba a fa aiko su su sa ido kansu ba su kansu masu imanin ba su dogara da su ba ba su ce su ciyar da su ba ba su ce su shayar da su ba ba su ce su tufatar da su ba hanyar jirgi daban ta mota daban amma su da suke ganin su ne masu wayau su ne masu jin daɗi sun kuma gune suna zindan waɗanda suke masu imani don da su ƙara takura musu to shi ne Allah baraka wata ala ya ce aljaza'u min jinsil amr duk abin da kai to shi za a yi maka sun musu dai wannan a wannan rayuwa ta duniya sun musu irin wannan izgiri da cin mutunci a rayuwar duniya to ku jira fal yawma to a wannan rana ba yau juma'a ba ma'ana rana alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in Allah ya kai mu ranar alkiyama ran nan su waɗannan masu imanin waɗanda suka tsaya suka yi abin Allah ya ce Allah zai sakanka musu da aljanna maɗaukakiya. su wa'annan masu jiji da kai wa'anda suke ganin su ne masu wayo masu dabara su ne 'yan duniya suke makallon wa'ancin ƙauyawa gidadawa kidahumai to su kuma ran nan ƙarya ta ƙare sun tsintuka cikin azabar Allah sai Allah ya ce Allah zai na amanu a ran nan ne su ko masu imani min alazina fal yawmal na amanu ran nan ne su masu imani minal kuffari dangai da kafirai na su ma za su yi musu dariya ran nan za su yi musu dariya su ma an ci to kun gani suwa ne abinda muke nuna muku ku ne muna dariya a duniya kuna nuna muke da humai ne ashe ku ne ki da human kuna nuna abinda muke wauta ne ashe ku ne wawayan an gani yan na su ma za su yi musu dariya alal ara'iki a lokacin su masu imanin suna kan shimfiɗin alfarma na aljanna yan zorona suna kallon wa'yancin kafirai ana azabtar da su da azabar jahannama subhanallah Allah ya ce halisu wibal kufaru ma kanu ya fa'alu shin ko an sakan kama kafirai abin suka aikata amsa kwarai kuwa an saka musu abin da suka yi an musu sun ba dariya a wannan duniya ganin cewa muminan nan suna bin Allah sun takura kansu sun hana zukatansu abin suke so an gani ko wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bi so illa ma rahima rabbi to sun hana zukatansu bin abin suke so wa nahan nafsa anil hawa sun hana zukatansu bin abin suke so saboda su tsira da mutuncinsu saboda su samu kyakkyawan makoma gobe kiyama wannan ne yasa ake musu kallon ƙauyawa ake musu kallon gidadawa wa'inda kansu bai waye ba to ashe akwai ranar ƙin dillanci ran da wa'innan wa'in suke sheƙi aya suke ga su ne masu wayo su ne masu dabara masu hikima ran nan su kuma za su ƙare cikin azabar Allah ran nan wa'incin da ake renawa za su kasance mafifita kan gadaddajin aljanna suna kallon juna. kuma ranar nan babu canji gara wannan na ƙasa ta duniya da takura ta duniya mai ƙarewa ce duk inda ka kai ga shan wahala duk inda wahala ta kai ga wahala in dai a wannan rayuwa ta duniya ne to tana da iyaka iyakarta dai kololuwa a mutu shikenan dole sai a tsaya daga nan ita ko wahala ta lahira samun rashin dace gobe kiyama shi kuma ya dawoma kenan ba ranar karewa A ce haka abin da ka shuka shi za ka girba duk abin da mutum yi to shi za a yi mashi ‘yan uwa ku mu kyautata ayyukanmu kuma mu yi wa kawunan mazatan alkhairi sannan kuma mu kasance duk abin da za mu yi abin da Allah ya ce ko da muna ga za mu sha wahala ko da muna ga ba za mu cimma wata biyan bukata ta mu ta duniya ba matuƙar Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ce mu yi hakan to me in Allah ya so akwai alkhairi a ciki alkhairi wanda yake mai ɗorewa. Allah baraka wa ta'ala ya taimake mu Allah baraka wa ta'ala ya datar da mu ya ba mu cin nasara a rayuwar duniya har zuwa ta kiyama Allah ya ba mu dacewa wannan shi ne ƙarshen waccan sura wato in Allah ya so yanzu mu ci gaba <clears throat> zuwa ga sabuwar sura ita ce sura inshiqaq ita wannan sura in Shika' ta sauka ne a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira zuwa madina wa hiya salasu aw kamsu wa ishrina aya tana da ayoyi guda 25 ko kuma tana da ayoyi 20 23 bisa bambancin malaman kira'a wata kira'a sun tsaya 23 wasu kuma sun kai biyar. to Allah ya taimake mu me wannan sun take karantar da mu kada mu manta wani hadisi can a farkon sutu takwir inda muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake son ganin abin da zai faru a yanin tashin alkiyama kamar an sa mashi katin na bidiyo yana kallo to ya karanci waɗannan surori guda uku ya fahimce su in Allah ya so zai ga mafi yawan abinda Allah alkawarin zai auku a ranar alkiyama da suratul takawir idan shamsu kuwirat mun karanto ta baya da kuma wace sutul infitar idan sama'un fatarat ita ma mun karanto ta baya to sai wannan ita ce ta ukkun su idan sama'un shaqqat ita ma za ta karantar da mu wani bangare na abin da zai gudana in Allah ya kai mu ƙarshen wannan duniya ranar tashin alkiyama. kuma malam ce, banda wannan tana karantar da mu annal kauna al wa safli kullaha lillah dukkanin duniya halittu gabaki ɗaya na sama da na ƙasa gabaki ɗaya su ne ma Allah ɗa’a ne duk wata halitta to tana bauta ma Allah ne Allah ta wata wata shi ya halicce ta kuma tana ɗa'a ne gare shi babu wani abu a sama babu wani abu a ƙasa face sai ya kasance yana yi ma Allah da'a mu jinnin jinsi guda biyu kaɗai aka ba mu damar yi ma Allah da'a bisa zaɓi mutum da aljan mu ne alsakalai ne amma duk sauran halittu to Allah ya ne kadai Allah suke bauta mawa kuma dan su bauta ma Allah kurin Allah ya yi su wannan sura ta karantar da mu wani bangare na wa'annan ababe in Allah ta baraka wa ta'ala ya so أكرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وغفت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت نعم الله تبارك وتعالى yake cewa idza sama'un shaqqat idan sama ta yage in shaqqat ay in fatarat in fatarat ay in shaqqat bi ma'ana wahid kamar da Hausa kace ta kece ko kace ta yage duk ma'ana ɗaya ce to haka in shakat, in fatarat in fatarat in shaqqat Allah ya taimake mu ashe kenan idan ranar alkiyama ta zo sama za ta tsage sama za ta kece mala'iku na sama su sauko tun daga na sama ta ɗaya har zuwa na sama ta bakwai duk mu haɗa fili ɗaya ga mutum ga aljani ga mala'ika ga sauran dabbobi kowa cikin shi ta asali babu kuma wanda yake tsoron wani dan ran nan tsoro ya kare wa azin rabbiha kuma ayi mata izini ta nemi izini daga ubangiji ne ta dage din nan wa hokkat kuma ta cancanci a bata izinin Allah ya mata izini ke ce sama ta ke ce duk abin da ke cikinta na halittun mala'iku su sauko wa izala arad muddat idan ita kuma ƙasa ta sandare ta miƙe ta ɗame muddat in ka taɓa ganin yadda ake ɗame buzu kaman fatar rago ko in za a yi buzu da ita da kake ga ake tale ta a ɗame ta a sa kusoshi a kakkafe ko ga duk ta miƙe idan Allah ya kai mu ranar alkiyama ita wannan ƙasar da muke takawa haka za ta miƙe ta koma lebur ta koma sambel duk wani tudu duk wani tsauni duk wani dutse sai ya baje duk wani kwari duk wani rafi duk wani kududdufi duk wata teku sai ta baje sai ta cike sai ƙasar ta koma yanda kasan kamar an tala buzun a fata da za a yi buzu da ita an ɗaɗɗame ta ɗin nan to haka duk duniya ƙasar za ta koma Allahu akbar wa alikat ma fiha ita ƙasa sai ta fitar ta jefar da dukkanin abin da ke cikinta dukkanin mutane da ke mutuwa ana rufewa ana mutuwa ana rufewa ana rufewa har izuwa mutum na ƙarshe wurin da sai ta yi waje da mu da sai ta fito da mu an gani wata kallar ta koma ba komi cikinta ta koma empty ba sauran wanda ya rage cikinta duk sai an fito wa azilan rabbiha ta nemi izinin yin haka ga ubangijinta wa hukat kuma ta cancanci a bata wannan izinin turan nan dukkan wani abu da ke cikin ƙasa turan nan zai fito wai yanzu ga tambaya tsakanin mutanen da suke rayuwa a duniya kan doron ƙasa da waɗanda ke cikin ƙasar waɗanne ne suka fi yawa ne na cikin ƙasar sun ninninka na kan doron ƙasar an fahimta domin me domin mu da muke kan doron ƙasa waɗansu suna zuwa ne waɗansu suna tafiya ran da aka ce wane ya rasu ran nan kuma an haifi wani waɗansu suna zuwa waɗansu suna tafiya wasu suna zuwa wasu suna tafiya haka muke ko ba haka muke ba to ita ko lahira cikin ƙasa duk wanda ya isa to kuma ya isa kenan ba ran da zai wuce wani guri har sai ya jira mun iso ana ce ma gurin barzaho shine kabari barzako yan mafaka ce kullu ina cewa har yanzu babu wanda isa lahira lahira har yanzu empty ce ba kowa ciki duk ana wani guri da ke ce mashi barzako ne kabari wata tasha ce duk wanda ya mutu to yana can ne yana jiran dangi a iso sai mun gama haɗuwa, sai mun kammala sai an gama mutuwa cip-cip, daga nan sai mu dunguma ga baki daya sai mu lahira. sai ranar ta zo ranar alkiyama yawmul akhir ranar ƙarshe rannan ne za mu ɗunguma mu ƙarasa lahira ga baki ɗayanmu Allah ya taimake mu a rannan za mu rabu da ƙasa wa aliqat ma fiha ta jefar da abin da ke cikinta wata khallat ta kuma ba komi ta kuma ba komi cikinta idza zulzilatil aradu zilzalaha wa akhrajatil arado asqalaha ranna ƙasa ta fita da kayanta masu nauyi muke da tun daga mutum na farko da ya fara mutuwa har izuwa yau dan za a fitar da mu to dibi duniya dibi fa ana haihuwa ne ana mutuwa wasu na zuwa wasu na tafiya amma kuma kalli yanda take nema ta mana kaɗan jigarinku in dai ka shekar ishirin ko talatin ko zuwa arba'in akwai waɗansu gurare inda kasa sun da kana ƙarami gonaki ne gurin yanzu gidaje sun kai gurin haka ne ko ba haka ba yanzu gidaje sun kai gurin da yawa kowane gari kuma kusan haka ne sai kaga akwai waɗansu da ka san da gonaki ne amma yanzu gurin ya zamo gidaje an gani duk da tafiya ake da kake tsammanin kuma ƙasar da ba a wucewa zubawa ake ba a wucewa tahowa ake ba a tafiya a ce haga na can sun fi nan yawa na san lokaci sanda muna yara nan nan unguwar zamai wallahi in muka yi ciyawa daga unguwar zamai kafin mu zo hunto sai mun huta sai mun sauke mun huta kun sannan mu karasa cikin gari a gani ko nan unguwar zamai wannan kenan Allah ya taimake mu to da ka samu ire-iren mu 'yan shekara sama da hamsin sama da sittin za ka ji irin labaru masu kama da wannan in ka biyo zaria road ka ga iyakar gudindi to a lokacin kusan iyakar hunto ne, ɗan gidajen da ke gaba su da yawa ka fita gari an gani ko to wannan kenan to yau fa daga nan har jabiri har sai ka kai kusan bakin dutse duk gari ne an gani jabiru sunan wani gari ne can waje sai an shiga gonaki an wuce ina ne sannan har daji daji sai ka shiga kafin ka kai ƙauyen to yanzu shi ma cikin gari yake to duk garin da ka leka. kusan haka abin yake Allah ya taimake mu wannan kenan to a ran nan za ta fitar da abin da ke ciki ta wofanta ta zama ba mai ciki wa'annan abubuwa za su bayyana a ranar tashin alkiyama walamma bayyana ta'ala annal kauna kullaha fi da'atihi hazzar al-insanu Allah la a qatahu wala umrahu fima yattabu fima yattabahu wala yanfa'uhu yayin da Allah ya bayyana muna cewa dukkanin duniya tana cikin yi mai da'a dukkanin abin da ya halitta yana bawa gare shi mai mai da'a to sai Allah kuma ya fadakar da dan adam a ayoyi na tafi kada kai ta bata lokacinka a banza kada kai ta gajiyar da kanka ga abin da ba zai amfane ka ba ka amfanar da rayuwarka ina za ta maka amfani sai Allah ya ce me ya ayyuhal insanu na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan mutum wato jinsin ɗan mutum ga baki ɗayan mu innaka kadihun ila rabbika kana tafa aikin wahala har zuwa lokacin da za ka isa ga ubangijinka kadahan kana cikin cikakkiyar wahala famulaki kuma kai mai haɗuwa da sakamakon wannan wahalar ne fa man utiya kitabahu bi ne. amma duk wanda aka bashi sakamakon wahalar shi littafin aikin shi a hannun shi na dama a gobe kiyama fa sawfa yuhasabu hisabai yasira da sunu za a yi mashi sakamako za a yi mashi hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masarura zai koma ga iyalan shi a cikin aljanna yana cikin farin ciki wa amma man utiya kitabahu amma wanda aka ba shi littafin wahalar shi sakamakon wahalar shi wara a zaharihi ta bayan bayan shi fa saufa ya da osubura da suna zai ta kira makan shi halaka ya halaka wa ya sala sa'ira za kona shi da wutar sa'ira dan me innahu kana fi ahlihi masarura domin ya kasance a nan duniya a cikin iyalin shi tunda yake saba ma Allah yana cike da farin ciki innahu zan shi yana zaton cewa Allah yahur ba zai koma ga ubangiji ba bala ina zai koma inna rabbahu kana bihi basira domin lallai ubangijin shi yana ganin shi yana sane da shi kuma zai koma gare shi ko ba dade ko ba jima Allahu akbar Allah ya ce ya ayyuhal insani ya kai ɗan mutum dukkaninmu kowane mutum ya shigo cikin wannan kira aka ja kunnanmu aka gargaɗe mu aka tabbatar muna cewa innaka kai dinnan dan mutum qadihun kana cikin aikin wahala kana cikin wahala kuma ka ci gaba kenan ba ranar fita ila rabbika har ran da zaka koma ga ubangijinka ashe yan uwa kun ga rayuwar duniya wallahi wahala ce wahala ce kayi wahala mai amfani wacce zaka ci gajiyarta in ma baka yi ba to za ka yi wahalar banza an fahimta duk in ka kalli ayyuka na rayuwar duniya to babu shakka aiki ne na wahala dibiyar da muke fita wajen neman abinci wasu a yi gona wasu a nufi kasuwa wasu a nufi kamfani wasu a nufi kasunan dai a je a yi ta faman ɗawainiya haka ake ko to duk tura wa'ancan ma wahala ce zahira koma ka zauna guri ɗaya kurin ka zauna zaman birsha wala sai ka gaji ashe shi ma zaman wahala ne ka kwanta to kai ta bacci sai ka gaji ashe shi ma wahalan ne ta sanama gaba ka kai ta ci sai ka gaji <laughs> shi ma wahalan ne dukkan rayuwar duniya wahala ce duk wani abu da za ka yi a duniya wahala ne to ka yi wahala wajen bauta ma Allah shi ne ka yi wahala mai amfani ka yi wahala wajen saba ma Allah in ma ka ƙi to sai ka yi wahala kuma wajen saba ma Allah kuma wahala ta banza ba mai amfani ba in naka kadihun kai ɗan mutum cikin wahala kake cikin wahala aka halice ka cikinta kuma za ka gama cikinta za ka koma ga Allah illa iyaka ko kai wahala mai amfani ko kai wahalar banza zaɓo ta ka fi so eh, ko dai kai wahala mai amfani wahala wajen yi ma Allah ɗa'a ko kuma kai ta banza Allah akbar in ma kana ganin wani abu mai wahala ne wajen yi ma Allah ɗa'a to ba wahala ba ce ba Allah yana cire wahalar na sha babu misali da azumi azumi yanzu ka dai mutum ya wuni da yunwa ai akwai wahala akwai jin jiki amma sai azumin wata ramadan tara ko talatin? kuma a yi azumin a gama ba wanda za ka je aji aiki saboda azumi in lokacin damana ne manoma suna zuwa gona ana azumin haka ne ma'aikatan gwamnati ana zuwa ofis ko ana azumi hatta mai faskare mai sana'ar faskare don azumi ya zo bai denawa zai ci gaba da yin abin shi kuma a yi azumin nan 29 ko talatin wata cif cif ba za ka ji wani an kai shi asibiti a mai karin ruwa saboda ya sha azumi ba sai dai in bai da lafiya dama amma a ce azumin ne haka ne ko ba haka ba nake ba mu ishara na ce to dan Allah in Allah ya kai mu bayan sallah ka jera kwana kwana goma sha biyar rabin wata kenan ko kullum kada ka ci komi da rana ka rika wuni da yunwa ba da niyya azumi ba kurin wani punishment ne za ka ba kanka ka yi kwana goma sha biyar kana wuni da yunwa ba ci ba sha ka ga yadda za ka koma a ka ga yadda za ka koma ƙarshe sai an ma ƙarin ruwa sai ka sha allurai duk kuma wanda ya ji sai ya ce ba a wannan mahaukaci ne haka ne ko ba haka ba don me shi wannan Allah ne ya ce ka yi duk wahalar sai Allah ya cire ma kana azumi sai ka ji baka jin ma azumin duk wani abu da ake lokacin kafin ka azumin sai ka ji zaka iya kana yin abinka amma in kai ka sa kanka zaka yi to wallahi ba ka yi rabin haka sai ka ji jiki sai jikinka ya faɗi ma sannan kuma duk wanda ya ji kayi wannan sai an ce ma wawa ne haka ne ko ba haka ba ashe haka kenan duk abin da Allah ya ce ka yi da kake ganin akwai wahala cikin abin to da wuri ka yi sai ka ga Allah ya kama sauƙi cikin abin wata ibarar ta daban mu dai ƙara fahimtar cewa ita rayuwar duniya wahala ce ko ka wahala wajen aikin Allah ka samu lada Allah ya ɗauke maka wahalar ko kuma in ma ka ƙi ka wahala wajen aikin banza an fahimci wannan ko sai haga mutum mutum ɗaya fa sai ka same shi da mata biyu ko wani ma da mata uku wani ma har huɗu. suna zaune gida da abincinsu da suturarsu da gurin zamansu duk yana wuyan shi sai kuma an haifi ‘ya'ya ‘ya'ya biyu uku hudu har goma su ma da abincinsu da suturarsu da kuɗin makarantarsu da kuɗin maganinsu duk yana wuyan shi shi kaɗai kuma haga yana fantamawa duk waɗannan ababen yana yinsu ko bai gajiya ba Allah bai hana yadda za a yi ba sai ka samu wani ƙato har ƙato ya kai ya komo yana kwana a shago <laughs> ya tashi ba na kari <laughs> shi kadai cikin shi ma ya gagare shi ko ba a samun irin wannan ana samu cikin shi kadai ya gagare shi wani lokaci har sai ya jira ma san gidan an ɗan ragu an aiko mai da shi ya ɗan nasa haka ne ko ba haka ba muna da abokan zama a ƙasa yadda ba musulmi ba su addinin su ma ce su yi mata ɗaya ne suka sami shi da mata ɗaya mata shi ɗaya tal an gane wannan ku. sannan kuma an haifu ɗaya biyu su a dakatar da haihuwar kada su yi yawa yana kasuwa matan na kasuwa in ma gidan haya za a kama to ɗaki ɗaya za a kama ciki sai a ɗan labule ciki ake kwana nan waje kuma gurin sana'a ne dan dai kada a kashe kuɗi za ka samu sai an shekara sannan ake riga da wando kuma ana rayuwa cikin matsala cikin wahalar ko ba haka ake gani ba wannan kenan wani cikin ire-iren waɗannan mutane mana tattaunawa da shi ya ce wallahi sanda yana can ƙasar su kudancin najeriya su abu suka ɗauka a lokacin sarakunan gargajiya su suke ba hausawa kuɗi dan me ya ga yadda ake girmama sarakuna ana mutunta su ana ta gaida su ana ta sha'awar su to kuma sai ya gaba haushe suka sami mai mata ɗaya mai mata biyu mai mata uku ga yara sannan ko ba an sa abin da za a ci ba kuma matan nan ba mai aikin komi zaune suke kurin suna jira ya kawo yace kuma abin da ya ba su mamaki su dama estra ba ta wuce shot da trouser ba mai kuɗin gaske cike ɗanyen yan da lextile ko sai an yi kuɗi ke wannan ya ce amma ba haushe ko musulmi ya ga mutum ɗaya yadi goma shi kadai ya yi riga ya yi wando ya yi wata malin malin buja buja shi kadai <laughs> wajen suturar mutum shida mutum ɗaya ya zuba a kai jikin shi wancan ma haka wancan ma haka ina suke samun kuɗin nan ne Ya suka ɗauka inda suka ana girmama sarakuna to sarki ne yake raba ma talakawar shi kuɗi sai da ya zo arewa sai ya ga ashe abin ba haka ba ne sarkin ma wani lokaci daga talaka ake <laughs> ashe kaga kenan duk abin da kake gani mai tsanani matukar Allah ne ya ce ka yi to in za ka yi wannan abin Allah yana kawo sauki cikin shi kai da ganin mai iyali kai da ganin mai iyali mata biyu mata uku yara goma ana ci ana sha ana kuma sayan magani ka san ba ƙoƙarin shi ba ne ba iyawar shi ba ce Allah ne an fahimci wannan ko wallahi Allah ne wani ma ka gaishe kamar ka hure shi <laughs> amma duk ina ababai kuma ana ta yi wani kuma cikin shi ma kaɗai sai ya gagare shi ashe in kayi don Allah to wallahi Allah zai sa ma albarka cikin abin Allah zai tsare maka ya baka wahalar mai sauƙi in ko ka ƙi don Allah to Allah sai ya haɗa ka da wahala mara amfani kai ta yi ba lada ba la'ada bahaushe yake cewa in baka mutu a maka ba to ka mutu a makani kuma a makance in gane wannan ko in baka wahala wajen bauta ma Allah ba to ka wahala wajen bauta ma wani Allah cikin ka kadai ya ishe ka abakar cikin ka kurun <laughs> Allah ka taimake mu Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai dan mutum ka sani innaka kadihu kaga wannan rayuwa ta duniya to wahala ce wahala ce han kuma cikakkiyar wahala fa mulaki lalle kuma za ka haɗu sakamakon ta har ka haɗu da ubangiji ba ran da wahala za ta yanke kana fita daga wannan sai wannan kafin ka fita ga gama ɗaya biyu sun taso haka dai za a yi ta yi to yi ƙoƙari wahalar ka ta zama wahala mai amfani in ka ƙi to za ka yi wahalar banza wanda ya yi wahalar ta kasance wahala mai amfani to gobe kiyama zai gani a littafin shi da haka Allah ya ce fa amma man utai kitabahu bi yaminihi wanda duk aka ba shi littafin wahalar shi littafin da aka mai rikodin din wahalar shi a hannun shi na dama gobe kiyama shine mumini wanda bai sha wahalar banza ba Allah ka samu ne yi hasabu hisabai ya tsira, da suna za a yi mashi sakamako suna za a yi mashi hisabi hisabi mai sauki menene hisabi mai sauki kurakuran duk da ya aiwatar zunuban da ya aikata za a nuna mashi guri kaza kayi kaza laifi ne guri kaza kayi kaza kuskure ne guri kaza kayi kaza laifi ne to ba ma a neman ya kara kanki ya ce to an yafe ma ce tafi aljanna Allahu akbar wuce tafi aljanna an gani shikenan sakamako mai sauki ko kare kai shi ba za a ce yayi ba Allah ka sa muna cikin Allah ka sa mu cikin su wannan kenan Allah ka yi mana sakamako mai sauki za a bijiro mu daftar ayyukan shi kurakuran shi zunuban shi a nuna mashi tabbas laifi ne a ce to an yafe ma matukar cikin wa'annan zunubai babu abu biyu babu shirka babu haƙƙin wani in akwai shirka ciki to wannan kuma magana ta ɓaci an gane wannan ko inna Allah la yaghfiru ay shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha matukar cikin wa'annan zunubai babu haƙƙin wani inda haƙƙin wani sai an biya amma sabawa tsakanin bawa da ubangijin shi to sai ai mai sakamako mai sauki a ce wuce tafi aljanna wa amma man utiya kitabahu amma wanda aka bashi littafin wahalar shi wara a zaharihi ta bayan bayan a mun yi tsallake ko yawa fa sawfa yuhasabu hisabai yasira za a yi mai sakamako sakamako mai sauki wayan kalibu zai kuma koma ila ahalihi cikin iyalan shi masarura yana mai farin ciki a gidan aljanna kenan wa amma man utiya kitabahu wara azharihi amma wanda aka ba littafin shi na wahala a bayan bayan shi aka ba shi fayil ɗin shi ta baya an gani ko to fa shi ƙarya ta kare fa sawfa yad'u subura da sanu zai rika kira maka shi halaka da ai shi kenan na halaka na halaka ko ya halaka ya halaka zai rika kira maka shi ya halaka ba ni ba kai ma ba kai ba <laughs> Allah ya taimake mu hmm. wa ya sala sa'ira kuma zai konu da wutar sa'ira ma'anar sa'ira wuta mai ruruwa wutar da ba ta sauƙi. duk in aka gwala wuta ta kai ga tashi sama aka kyale za ga tana raguwa ne tana raguwa ne har sai ta koma ta zama toka wutar duniya kenan ita wutar lahira ci gaba take kullum Shi ne ma'anar sa'ira musa'ara wacce ake rurawa kullum ci gaba take ba ta raguwa irin zafi da bala'i da ta kunsa yau to gobe sai ya ninka jibi sai ya ninka gata sai ya ninka illa masha Allah to dai ta za a kona shi me ja mashi innahu kana fi ahlihi masarura ya kasance cikin iyalin shi a nan duniya masarura yana mai farin ciki mai keta dokokin Allah mai keta alfarma addini kuma yana jin ba komi su sun isa innahu zan domin yana zato Allah ya horciya ba zai koma ga Ubangiji ba, yana ga ko an koma ga Ubangijin ma yana da bakin da zai kwaci kanshi, bala ina ai zai koma ga Allah, inna rabbahu na bihi basira lalle Ubangijin shi yana kallon shi, Ubangijin shi yana sane da shi, yana kallon shi kuma zai koma zuwa ga Allah za a yi masa sakamako da duk abin da ya aikata. Allah ka yi mana kyakkyawan sakamako. Allah ya ce mai,

وبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مغلول الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي فلا أقسم بالشفق بما أنا أقسم بالشفق uqsimu bi shafaqi ina rantsuwa da shafaqi menene shafaqi idan rana ta faɗi akwai wani jaje-jaje da yake saura a sama to wannan jaje-jaje shi ake kira shafaqi to Allah ya ce yana rantsuwa da shi wallaili ina rantsuwa da dare wa ma wasaqa da abinda daren ya tattara da abinda dare ya kunsa wal kamari ina rantsuwa da wata idan tasaqa idan ya cika hasken shi Allah tabaraka wata ta'ala ya rantse da waɗannan ababe guda uku kamar yadda muke faɗi kullum Allah yana da iko yana da ‘yancin ya yi rantsuwa da duk abin da ya so a cikin halittar shi kuma in ya rantse da abu to yana so ya ja hankalin masu hankali ne su kalli abin don su lura da ubangijin da ya halicci wannan abin ya cancanci abauta mai kamar shafaƙi kamar daren kamar wata ya ja hankalin masu hankali ubangijin da yake iya kawo dare daga cikin yini ya tafiyar da yini ya zo mana da dare ubangijin da yake mana wannan tabbas ya cancanci abauta mai ubangijin da ke fitar mana da wata ɗan siriri ya ta ƙara girma a hankali a hankali Hata izan ta saka har ya cika haske ya kai daren sha hudu sha biyar ka gan shi kau kamar rana ubangijin da yake da wannan iko da wannan iyawa da wannan kudura ka ya cancanci abauta mai jan hankalin kenan to menene jawabul qasam Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe dan me dalili Allah ya ce la tarakabunna tabaqan an tabaqi wallahi kuna hauhawa daga wani hali zuwa ga wani hali haka kuke tatar kuna fita ne wani halin kuna shiga wani kuna fita wani aji kuna shiga wani in daga firamare kana aji ɗaya aka shekar sai a koma aji nawa aji biyu aji uku aji hudu har a yi shida a yi common entrance a fita firamare a tafi ina secondary a tafi a tafi har a tafi jami'a a yi first degree a yi na biyu doctoran ko a yi digirin digirgir haka da wata take a jami'a ko a karatu to haka ma a duniyar kuna hauhawa ne daga wani mataki zuwa wani mataki daga wani matsayi zuwa ga wani matsayi la na wallahi kuna hauhawa bakan an tabaka daga hali zuwa hali tun daga wajen halitta ku ai daga wata duniya kake wacce take daga babu alimu zar kamar yadda nake cewa in ka dubi cikin yanzu shekara ɗari biyu da suka wuce wa zai faɗi min inda yake a lokacin babu wanda ya san inda yake babu wanda ya san inda yake amma ƙwayar halittarka tana nan alimuzar Allah ya san inda kake ya san kuma za a yi ka har lokacin da za a yi kan yayi sai aka samar da kai a cikin cikin mahaifiyarka kana ɗigon mani ka koma gudan jini ka koma gudan tsoka har ka zamo mutum a cikin cikin mahaifiya sannan ka sake zuwa kuma wata sabuwar duniyar kuma aka haife ka sun masabila ya tsara aka hore maka zuwa wannan duniya ka zo kuma za ka yi wannan rayuwa ta wannan duniya kuma in ka gama za kuma ka mutu ka koma wata sabuwar rayuwa ka shiga ajin gaba wata cikin kabari ba iya kan magana ba kenan shi ma in ka gama zama cikin kabarin za kuma a taso ka kuma a yi maka hisabi da dukkan abin da ka aikata a waɗancan matakai da ka biyo a waɗancan azuzuwa da ka shigo to a ran nan za a baka satifiket ɗinka ran nan za a baka kwalinka abin da ka yi a cikin waɗancan aji aji da ka baro to ran nan za a baka satifiket ko dai ka ga kati ya ake cewa tura distinction ko yawwa ko kuma ka ga takardar ka jina jina a samu zero mai kunnuwa Allah ya kyauta Allah ya taimake mu to haka rayuwar duniya take da bakan an tsabake daga wani yanayi zuwa wani daga wani hali zuwa wani kana halin ɗan jariri ana tallabarka ana ririke ka a cikin zanen goyo har ka so rarrafe daga rarrafe kuma sai ina sai ka so mu tafiya daga ne sai ka so mu gudu sai ka zamo ɗan matashi ya shekara goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu kana gara gare kana duhul kina ‘yar gala-gala, haka ne ko? Tafiya ta tafi, har ka zamo ɗan saurayi-saurayi haka, shi ne murahiki, ko ki zamo ‘yar kwaile-kwaile haka ‘yar ƙaramar budurwa, daga ne haka zamo cikakken saurayi, har ka soma yawon ‘yan mata, haka ne ko? <laughs> Yawwa. Tun baka isa aure ba, har ka ji ana cewa ka isa aure, tun baka yadda ba, har ka yadda ka isa. har ai maka aure in Allah ya tsawance rayuwa kaga yanda yanda eh, aka haife ka kai ma ka haifa ga ƴaƴa kana nan fa in ka sake Allah ya ma tsawancin kwana sai haka ka da jikoki ya aka aka ta faru Na bakan an bakai daga wannan hali zuwa ga wancan daga wancan hali zuwa ga wancan haka Allah ya halice mu ce kuna hauhawa daga wani hali zuwa wani an gani ko to dukkan irin waɗannan halaye Allah ta baraka wata ala yana sanya ku ne akan su domin ku karantu domin ku ciribar wa'annan wannan rayuwa ku yi guziri ku yi guzirin isa gobe kiyama wannan kenan ba ma lahum to me yake damun mutane me yake damun mutane musamman kafirai la yu'minu ba sa yin imani da Allah yanzu ubangijin da ya samar da kai daga babu ya halicce ka a cikin cikin mahaifiyarka ka san wannan aka haife kana ɗan laɓuɓu yau gashi ka zamo babba ka iya magana ka iya tafiya ka iya kamu ka iya gudu ka iya wane ne duk waɗannan ababe ba kai inkarin su ba shin me yasa ba za ka yi imani ba da abinda wanda ya maka waɗannan canje-canje yace ce ka yi ya ce kuma za a yi gobe kiyama kake ganin akwai gyara a ciki amma lahum me yake damun mutane musamman kafirai la yu'minu ba ta yin imani ne da Allah me hana su wace irin aya ce Allah bai nuna maka ba a cikin jikinka wace irin aya ce Allah bai nuna ma ba ga sunan bila adadin wa fi kulli illa hu ayatu tadillu ala annahu wahidun Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirin hatta cikin jikunanku. akwai ayoyi dan me ba ku lura da su ne wa ƙuri a alaihim alqur'anu har ma idan ana karanta musu alqur'ani la yasjudu ba sa su sujada ma'ana in ana karanta musu alqur'ani ba sa fahimtar abin da ake karanta alqur'ani sai biyayya me yake zamu mutane suke wannan suke mu alqur'ani girman kai da kangarewa bai kamata ba Allah ya ce ba komi ba ne sun san Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya musu wacce tafiya hawan hawa balil na kafaru su dai kafirai kurum yukazzimu suna karyatawa da alqur'ani amma ba su da wata hujja da ta cancanta su dogara da ita su karyata alqur'ani ma'ana ba su da wata amsa ta bayarwa kwakwara mai karfi wacce ta nuna eh sun cancanci su saba ma sun saba ne kurin dan kangarewa dan taurin kai amma babu wanda bai san Allah ne ya halice shi ba ko akwai babu ko kafir suka yi zamani da annabawa kai ko kafir suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam su abu jahal su walid ibn magira sun tabbatar da Allah ne ya halicci dan adam su ma kan sun tabbatar Allah ne ya halicce su sun tabbatar da Allah ke dare da rana sun yadda Allah ne ke ruwa da ɗari sun yadda Allah ne ke kashe da rayawa duk sun yadda da wannan shi ya halitta sammai da ƙasa wal in sadatahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allahu haka suke cewa ko haka suke bada amsa amsar kenan to haka kafirin yau hatta Trump dala Trump ko da shi da yahu a yau dai a kafirce a duniya ko an fi su ba a fi su suna ba su ne kan gaba gaba ko ba haka ba to ko su sun tabbatar ba gwamnatin Amerika ce take ruwan sama ba sun tabbatar ba su suke kera ɗan adam ba su ma sun yi da ba su yi kansu ba ashe haka kenan me ya kafirtar da su sun kafirta ne ala basiratin kurin suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila lahi zulfa saboda ka lazi na kafaru zibun kafire dai kurin sun kangare sun karyata amma ba su da wata hujja wallahu a'lamu yi untu. Allah yana sanafa da abin suke tattarawa abin suke tarawa na zunubi Allah yana sane da shi ana nan ana tara musu fa bashirhum kuma ai musu albishir bi azabin alim da wata irin azaba mai radadi wannan wani irin albishir ne bayan Allah a ce an yi wa mutum albishir da kuma azaba mai radadi kun fahimci albishir din kuwa bari mu yi magana da Hausa kamar da Hausa a kalli wani mutum a ce mai wani albishirinka ya ce goro haka ake cewa ko fari ko ja ya ce fari a ce ta uwarka ta mutu <laughs> wani ina albishir ne wannan <laughs> albishir ya yi muni albishir ya yi muni to irin wannan albishir ne aka yi musu babban shirin yi musu albishir amma me bi azabin alimin da azaba mai raɗaɗe mai tsanani kaga mummunan albishir kenan Allah ya ce illal ladzina amanu to amma da irin suke masu imani wa amilu salihati masu aiki na kwarai lahum ajrun ghayru mamnun to su kuma suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba lada mara iyaka Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin masu imani masu aiki na kwarai kullum muna cewa in aka kace masu imani masu aiki na kwarai ma'anar aiki na kwarai fa aikin da ya dace da koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne amalin salihun aikin da ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aiki na kwarai sai mutum ya yi irin wannan aiki da a ce ya aiki na kwarai sharaɗi na biyu kuma sai ya yi wannan aikin yana mai imani ma'ana ya yadda ya yi don Allah ba don neman suna ba ba don neman a gani a faɗi ba to sai aiki ya kawai wa'ina sharuɗa guda biyu ne sannan yake zamowa karɓaɓɓen aiki gurin Allah yake zamowa aikin da za a samu ladan shi sai ya cika waɗannan sharuɗa guda nawa guda biyu na farko dai aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu wanda ya aikin nan kuma ya kasance yayi dan Allah dan neman yardar Allah duk aikin da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan bangarori guda biyu babu shakka aikin nan bai zamo aikin lada ba kuma za a samu ladan shi ba to dukkan wa'in suka haɗa waɗannan ɓangarori ko guda biyu aikin ya kasance ya kasance sale ya dace da karantarwar manzan Allah ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma an yi aikin ana mai imani ma'ana ana mai yarda an yi ne don Allah to lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba Ladansu mai ci gaba ne malamai sun tattauna akan wani irin lada ne ake kira gayyada mamanun din nan ma'anai shi a mafi sauƙi ko kuma fi kusanci shine duk mai aiki na kwarai yana yi don Allah duk da wani al'amari ya gitta wanda ya hana shi aikata wannan aikin to ba za a tauye mai ladan aikin ba misali misali zan yi wanda ya saba azumin alhamis da litinin kuma yana yi don Allah wata alhamis sai ta zo bai da lafiya ko yayi yana halin matafiyi sai bai yi ba to za a cika mai ladan yayi wanda ya saba tashi yana na filfili cikin dare a akalla raka'a biyu hudu cikin kowane dare wani dare ya zo bai da lafiya ko wani dare ya zo yana matafiyi bai sami yi ba to za a rubuta mai ladan yayi ko tufa ya zo tufa ya hana mutum aikata aikin da yake aikata wani alkhairi lokacin yana da kuriciya to Allah ba zai tauye mai ladan ba za a ci gaba da rubuta mai ladan yana ta yana ta har izuwa lokacin da Allah ya so ma mamun wanda ba mai yankewa ba da haka mu saba mu kawo mu da aikata aika alkairi, ayyuka na alkhairi kada mu rena su mu saba mu kawo mu da aikatawa tun daga farillai sunnoni har zuwa mustahabbai ko mustahabbi ne kada ka rena shi saba da aikatawa Diran da baka yin Allah zai cika ma ladanka kamar kayi ne Allah tabaraka wa ta'ala ka yarda mu Allah ka sa aljanna ce mu kuma na baki ɗaya. in Allah ya so za mu dakata anan domin na ga ana nuna lokaci yayi ko kuma dama gashi mun zo ƙarshen ita wannan sura da fatan abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka dora kamar mulki shine daidai yau ku yi hakuri da karatun kamar ke faɗi kusan mafi yawan lokuta ni dai sai in ji kamar karatun yana zo muku a harɗe a harɗe haka amma kun ce kuna fahimta to Allah ta Allah ƙara fahimtar da mu Allah ba mu dacewa kun san yau da kullum bahaushe ya ce yau da kullum sai Allah wani gurin kila ya kamata ya ɗan bayani fito da abin sarari sai ku ji abin ya zo a dunkule su a yi haƙuri yanayi ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ka ƙara shiryar da mu Allah ka kaddara muna shiga da janna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga da janna gobe kiyama ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatunsu ya Allah ka zuba albarka ciki ka biya muna ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya da sauran duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu zuri'a ta kwarai da mu da su alhaƙari shiri da mu kan hanya ta kwarai ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu daga cikin bayan musulmi aljanna gobe kiyama duk inda alkhairi yake ya Allah wanda muka sanin da wanda bamu sani ba Allah ka sada mu da shi ya Allah duk inda alkhairai suke na duniya da na lahira Allah ka sada mu da su ya Allah duk inda wani sharri yake na duniya da lahira kare mu daga gare shi ya Allah Allah ka kare mu daga gare su ya Allah dukkanin sharrur Allah ka dare mu ya Allah Allah ka shirye da mu kan hanya madaidaiciya Allahumma rabbana atuf wusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا تقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله